Romawa Sura goma sha biyu Saboda haka ina roƙonku, uwa, saboda yawan jinkan nan na Allah, ku mika kanku hadaya wadda take mai rai, mai tsarki da kuma abin karba ga Allah, wannan kuwa ita ce hanyar da za ku yi wa Allah hidima ta ainihi. Kada ku yarda tunani irin na zamanin nan ya bi da hankalinku, amma ku yarda Allah ya canza ku ya sabunta tunaninku da hankalinku, ta haka za ku iya tabbatar da abin da yake nufin Allah, wato abin da yake mai kyau, abin karba ga Allah da kuma abin da yake cikakke. Bisa ga alherin da aka yi mani, ina yi wa kowane ɗayanku gargadi cewa, kada kowa ya ɗauki kansa da girma fiye da yadda ya kamata ya yi, a maimakon haka, kowa ya mai da hankali game da yadda yake ganin kansa, wato ya dinga ganin kansa daidai gwargwado ban gaskiya da Allah ya bashi. Muna da gabobi da yawa cikin jiki guda, kuma duk gabobin nan suna da aikinsu daban-daban. Haka kuma, mu da muke mutane masu yawa, mun zama jiki ɗaya cikin almasihu, kowane mu kuwa gabar ɗan uwansa ne. da yake muna da baye-bayen nan iri-iri daidai gwargwadon alherin da Allah ya yi mana, to sai mu yi amfani da su. Idan baiwarmu ta yin anabci ce, sai mu yi anabci daidai gwargwadon ban gaskiyar mu. Idan baiwarmu kuwa ta yin hidima ce, sai mu yi hidima. Idan ta yin koyarwa ce, mu yi koyarwa. Idan ta ƙarfafawa juna ce, bari mu kasance masu ƙarfafawa. idan kuma baiwar mu ta biyan bukatar uwa ce, sai mu yi haka ɗin hannu sake, idan ta shugabanci ce, sai mu yi shi da kwazo, idan ta nuna tausayi ce, sai mu yi haka da farin ciki. Ya kamata kaunarku ta zama ta gaskiya, ku ki duk abin da yake mugu, amma ku rike abin da yake mai kyau da ƙarfi sosai, ku ba da kanku ga juna da kauna irin ta uwa. kowa ya yi saurin girmama wani fiye da kansa. Kada ku taba zama da rashin kwazo, amma ku doki niyya sosai a zukatanku kuna yi wa Allah hidima. Ku yi farin ciki a cikin sa zuciyarku, ku yi hakuri a cikin azaba, ku yi aminci kuma a cikin addu'arku. Ku dinga raba abin da kuke da shi da tsarkakan Allah waɗanda suke da bukata, ku dinga karbar baki hannu biyu biyu. ku sa wa waɗanda suke tsananta muku albarka, ku sa musu albarka, kada ku la'anta su, ku yi farin ciki tare da masu farin ciki, ku yi kuka tare da masu kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna halin daga kai, amma ku mai da kanku abokai ga waɗanda ba a doke su a bakin kome ba. kada ku ɗauki kanku kamar kun fi sauran mutane wayo, idan wani ya yi muku mugunta, kada ku saka masa da mugunta, ku lura don kada ku aikata abin da kowa zai iya gani cewa daidai ne, ku yi iyakar ƙoƙarinku in zai yiwu ku yi zaman lafiya da kowa, kada ku zama masu ramuwa ‘yan uwana, sai dai ku bar wa Allah ya rama muku da fushinsa, don kuwa a rubuce yake cikin maganar Allah cewa, Ramuwa tawa ce. ni kwa zan rama in ji Ubangiji. Rubutacciyar maganar Allah ta sake cewa, Idan abokin gabanka yana jin yunwa, sai ka ba shi abinci, idan yana jin kishin ruwa, sai ka ba shi ruwan sha, ta yin haka kada tara garwashin wuta a kansa ne, kada ku bar mugunta ta yi nasara a kanku, a maimakon haka ku yi nasara a kan mugunta ta wurin aikata abin da yake mai kyau.